Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Alhamis 23 ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Aisha ba mu kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gwamnatoci a duniya su samar da tsarin kiwon lafiya da mutane za su yi amfani da shi ta yadda za a yaƙi cutar annobar coronavirus. Sakataren Amurka Mike Pompeo ya zargi ƙungiyar lafiya ta duniya da laifin ƙin tsawatawa hukumomin Beijing akan ɓoye muhimman bayanai game da tushen coronavirus. jami'an lafiyar japan sun bayyana cewa ma'aikatan jirgin ruwan italiya da suka yada zango a birnin nagasaki 48 na dauke da kwayar coronavirus to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a yanzu haka babu tabbas ko 'yan najeriya da ke kasashen waje za su samu dawowa gida sannan kuma za ku ji cewa ya zuwa yanzu dai akwai alamun buƙatar ƙara wayar da kan al'umma game da gujewa cunkoso don dakile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya. Aisha Sule kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. barkan ku da yammaci ga labaran duniyar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin adama A cikin wata sanarwa a yau Alhamis ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi. da kuma taimakon tattalin arziki da zai taimaka wa waɗanda abin ya fi shafa kana kuma kowa ya zama yana da ikon samun abinci da ruwa da kuma matsuguni guterres ya ce muna ganin yadda kwayar cutar ba ta nuna bambanci amma tsarin ta ya bambanta tsakanin al'umma yana nuna rauni sosai wajen isar da ayyukan gwamnati da kuma rashin daidaiton tsari da yake samun hana damar su dole ne mu tabbatar an magance ta hanyar da ta dace sannan ya kara da cewa za mu yi wannan gaba daya kada mu manta da barazanar kwayar cutar ba wai mutane ba sakon shugaban majalisar ɗinkin duniyar yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya na duniya suke gargaɗin cewa yayin da wasu ƙasashe suke samun ci gaba sosai da suke fara sassauta matakan hana zirga-zirga har yanzu ba a gama yaƙi da ƙwayar cutar ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya who basu fito fili sun bayyana wa china laifinta na kin ba da bayanan tushen coronavirus ba babban jigon diplomasiyan amurka yana goyon bayan matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na dakatar da baiwa kungiyar tallafin kudade na tsawon kwanaki 60 zuwa 90 manazarta al'amuran lafiya a fadin duniya sun yi sukar wannan mataki na trump kana sun bayyana cewa fiye da koyaushe a yanzu ne ayyukan hukumar ta who suke da matukar mahimmanci a yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da gallabar mutane a duk faɗin duniya sakataren amurka mike pompeo yana ci gaba da caccakar jam'iyyar gurguzu ta china mai julki da ta ki fitar da bayanai akan kwayar cutar yayin da yake sukar who da laifin kin tsawatawa gwamnatin ta china jami'an lafiyar japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan italiya 48 da suka yada zango a birnin nagasaki suna dauke da kwayar cutar coronavirus ciki har da wasu goma sha hudu da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau alhamis tun a watan janairun wannan shekara ne jirgin ruwan costa antarctic da ma'aikatansa 623 suka isa birnin nagasaki don a yi mishi wasu 'yan gyare-gyare a kamfanin mitsubishi a makon jiya ne bayan gwaje-gwaje aka tabbatar da ma'aikatan jirgin suna dauke da kwayar cutar covid-19 bayan da aka fahimci cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan yana fama da zazzabi da tari wannan shine karo na biyu da ma'aikatan wani jirgin ruwan sufurin shakatawa ke kamuwa da cutar coronavirus yayin da suke a ƙasar ta japan a kwanan bayan an samu wani jirgin ruwan amurka wanda fasinjoji fiye da 700 da ke kansa suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da suke yokohama ididdigar alkalman waɗanda suka kamu da covid-19 a japan ya kai kimanin dubu goma sha biyu waɗanda suka hada da mutane 300 da suka mutu madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu dai babu tabbas ko 'yan najeriya da ke kasashen waje za su samu dawowa gida ga dai wakilinmu umar faruk musa daga abuja dauke da karin bayani a daidai lokacin da 'yan najeriya da ke kasashen waje ke ta koke-koke da nuna bukatar suna so su dawo gida najeriya a daidai lokacin da ake lalura wannan cuta ta coronavirus wasu wakilai da dama 'yan kasashen ƙetare da ke najeriya sun hau jirage kwanan nan sun koma kasashensu bayan da aka yi wani shiri na musamman tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatocin waɗannan kasashe na ƙetare musamman ingila inda aka cika jirage da dama 'yan kasashen suka koma su. wannan mataki da ya kawo cece kuce tsakanin waɗansu 'yan najeriya da ke cewar abu ne da ke kawo damuwa cewa yayin da kasashen wajen suka fi kamuwa da wannan ciwo na corona 'yan kasashen wajen nan suka bar najeriya da bata da yawansu suka koma kasashen su malam nasiru zaharuddin mai shari kan sha'anin diplomasiya a najeriya kuma tsohon kuma tsohon ma'aikacin ofishin jakadanci na najeriya a kasar ingila ya ce ya san waɗansu 'yan kasar ingila da suka koma kasashensu kwanan nan inda yake cewa ya gayan cewa tun da gwamnatin su shi wanda na kai ta ba su ta buɗa musu cewa su zo su tafi gida idan bai tafi ba alal misali wani abu ya zo kuma ya same shi to su ba za su tauna yin komai ba shi isa duk da yana ganin nan ya fi gida sauki tunda muna zaune waya ya ji a rana ɗaya mutum ɗari tara sun mutu har ma sai daina kiran gida saboda gudun kai kira a ce gawa ne ya mutu to in baka ce ba akwai hasashen da kungiyar lafiya ta duniya world health organization suka yi na cewa cutar nan za ta barke ta wani barkewar da za ta kashe mutane masu yawa a afirka to allah zai kiyaye mu ba ma fatan hakan ta faru kuma haka suka yi irin wannan hasashen lokacin da aka yi ebola ta zo ta wuce Allah ya rufa mana asiri irin wannan abu bai faru ba. Malam Nasiru Zaharuddin kenan tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar Ingila a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje daya ambasada Muhammad Lawal Munir tsohon jakadan Najeriya kasar Turkiya ya mun karin haske akan shi abin da fahimta ke kawo wannan cece kuce da kuma ɗaukar irin wannan matakin. yanzu abin ana ganin kamar ya shigo mana daga baya amma kuma a cikin lokaci kaɗan ba ci sa ba sai mun wuce mu dai nan bangaren sai ya wuce ma na ko ina ma abin nan din take ba ana ganin ba wani abu da gwamnati take yi kuma mutane da ake tarewa ana ganin nan gaba za su ce tilas yadda za a sai sun fito kuma za su fito din kuma waɗansu har yanzu ba su yarda ma cewa akwai wannan ciwon ba su can sun gane kira suke ɗiban mutanen su mu kuma problem din ma da muke da shi mutanen ma da suke can ma waɗansu su ma ba rakwad din su ma a nan gida watakila basi a samu rakwad din su waɗansu basi din ma ba rakwad din su. to idan dai za a samu jirgi da zai ɗauko 'yan china da kayan gudunmuwa da aka kai wa najeriya ba ganin eh. wannan alama ce cewa ana iya ɗauko 'yan najeriya kenan su ma. a da renault ai ba wani maganan tantama ake ba a za a iya ɗauko su to an ka an ba su abin nan shawara ne sun zauna kuma gashi taron masu wanda su kira amma abu ne mai sauki ko da kina san muna da su da yawa kuma har da haka din ma yanzu haka ce za a dauka kowanne ne zai ce za kun za su ce su suna bar su a can amma yana da kyau a gaskiya a shirya a dawa da mutane sai dai ba mu san abin da ita gwamnati take shiri ba tsohon jakadun najeriya kasar turkiya ambassador muhammad lawal munir kenan a tattauna da ne da shi a abuja yanzu an sa ido a ga ko gwamnatin najeriya za ta ɗauki mataki akan bukatar da 'yan ƙasar da ke ƙasashen suka nuna na cewa suna so a yi tsarin da zai sa su dawo gida najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. Hukumomin lardin Mandera a kasar Kenya sun rufe kan iyakokin yankin daga daren jiya Laraba har na tsawon makonni uku bisa umarnin minista mai kula da al'amuran cikin gida Fred Martin domin yawan 'yan kasar da ke kamuwa da coronavirus na daɗa ƙaruwa. wannan sabon matakin killace kan da kasar ta kenya ta dauka ya sanya haramci akan zirga-zirgar motoci da jiragen sama daga ciki da wajen lardin bugu da ƙari ministan ya ce cibiyar yaƙi da annobar coronavirus ta ƙasar ta kenya tana duba yiwuwar ɗaukan matakan kare lafiyar al'umma a lardin mombasa kwale da kilifi a halin yanzu dai hukumomin kenya a jiya laraba sun ba da rahoton samun ƙarin mutane bakwai da suka kamu da cutar ta coronavirus abin da ya sa jimilar da suka kamu da cutar a kasar ya kai ɗari uku da uku yayin da mutane goma sha hudu suka mutu daga cutar hukumomi a kenya suna daɗa ƙaimi wajen tabbatar da ganin cewa mutane suna kiyaye matakan kariya na lafiya a yayin da shugaba uhuru kenyatta ya bayyana cewa jami'an tsaro suna ƙoƙarin gano mutane da dama da suka tsere daga cibiyar keɓe masu cutar da ke birnin nairobi daga ƙarshe a yau alhamis kasuwannin hannayen jari a yankin asiya sun cirra yayin da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa da yadda kasuwar ɗanyen man fetur ɗin amurka take murmurewa sannan a hankali bayan da ta yi faɗuwar da ba a taɓa gani ba a tarihi a cikin wannan makon kasuwar hannayen jarin japan da niki ya cilla da maki ɗari uku wato kashi ɗaya da aka rufe ta yau alhamis da maki dubu goma sha tara da ɗari hudu da ashirin da tara da ɗigo arba'in da hudu kasuwannin hannayen jarin hong kong da seoul su ma sun dan motsa a hada-hadar da aka yi da safiyar yau yayin da shanghai da kuma sydney ba su cilla ba farashin danyen man amurka na texas intermediate ya cilla da kashi 6.2 da dalar amurka 14.64 duk ganga daya yana ci gaba da murmurewa daga faduwar da ya ranar litini da ya fadi da dalar amurka 37.63 duk ganga daya da a karin farko a tarihi da farashin ya fadi kasa da sifili shi ma ɗanyen man branch na kasa da kasa ya dan murmure da ya tashi da kusan kashi ɗaya cikin ɗari a kan dalar amurka 21.32 da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ya zuwa yanzu dai akwai alamun buƙatar ƙara wayar da kan al'umma game da gujewa cunkoso don daƙile yaduwar cutar coronavirus a nigeria saboda duk dokar hana zirga-zirga mutane na ci gaba da taruwa kuri guda kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu isa lawal ikra ya haɗa mana har ya zuwa yanzu dai akwai alamun bukatar da ke akwai wajen ci gaba da wayar da kan al'umma don gujewa cunkoso da nufin ganin an dakile yaduwar cutar corona a Nigeria. Saboda dokar da aka saka ta na zirga-zirga fa ba ta hana mutane taruwa guri guda a unguwanni ba. Filayen wasannin kwallon kafa da majalisu na yin hirarraki cikin unguwanni a Nigeria dai na ci gaba da tara mutane guri guda saboda yadda magidanta kan ce sun gaji da zaman gidan da ba saba ba. abin da ke kara fargaba game da yiwuwar ganin an yada wannan cuta cikin al'ummar da ke cinkusuwa guri guda. Gwamnatin jihar Kaduna na cikin jihohin arewacin Najeriya da suka fara kafa dokar zaman gida don kiyaye yaduwar wannan cuta. Amma dai gwamnatin ta ce har yanzu dai akwai matsala game da bin wannan doka. in ji kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar kaduna malam samuel ruwan. duk an haramta haduwa na mutane da yawa da kuma inda ake yawan kallon kwallo a unguwanni na talabijin da kuma inda ma ake ta molar kan kanta duk an haramta wa'annan to amma dai tsakani da allah abin takaici ne kuma abin tausayi ne abu ne wadda ake bakanta mana zuciya in ma ta kama inda za mu sa takalmin karfe za mu sa takalmin karfe domin mu ceci rayuwar mutanen mutanenmu. manazarta al'amuran yau da kullum da yana ganin wajibi ne gwamnatoci su ɗauki tsauraran matakai domin ganin an kiyaye cunkoson mutane a daidai wannan lokaci da ita cutar corona ta riga ta fara yaduwa. barista ahmadu sani sada lauya ne mai zaman kanshi a jihar kaduna da ke da irin wannan ra'ayi za ka je ka tarar da samari matasa a filin kwallo har yanzu gidajen kallon kwallo ma suna nan ana ana aiki har za ka je ka same su dandali cakuɗe ɗaya nan ba a daina ta ba muna ganin yadda ake cakuduwa akwai kananan motocin nan yan basis din nan masu kamar motar biredi za ka je ka tara an matsa mutum takwas a cikin ya karamin mota daya wasu na ganin rashin sabo da zaman gida ya sa dole mutane su tafi wannan kallon kwallo da wannan irin cinkoso na zaman majalisa me kake ganin za a iya yi idan kada a yada wannan cuta a'a abu daya da ya fi dacewa kam shine a tsaurara doka yadda muka ga aka yi a turai yadda muka ga aka yi a wasu kasashen laraba kamar saudiya ta dauki abin da zafi kuma ana bin umarni gashi kuma Allah na ba su nasara. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙwallon kafa kuma mai horarwa Hamisu Okocha ya ce fita wasan ƙwallon kafan ya zama wajibi a irin wannan lokaci domin motsa jiki musamman ganin an kulle mutane a gida. Wannan kulle mu da aka yi bai hana mu yin wasannin mu ba da yake yanzu akwai ma ƙwallon namu suna zuwa aiki to kuma kulle su da aka yi kuma sun samu dama ma yanzu muna samu muna fita sosai muna yin ƙwallaye. To amma ana fargabar wa'anda suke zuwa kallon kunnan suna cin kushewa ba sa kula da tazarar nan ba kwa ganin kada a zo a yaɗa wannan cuta. To a wannan cuta wannan dama an ce masu zuwa daga waje ne mu da muke cikin gida muna kwallon mu to ai kwallon ma sana ƙara lafiya ne ai in aka ce ba kwallon ma an ka corona din biyu ke ne ya haɗu ya za ku ji da za a ce yan kallo su daina zuwa sai dai ku yi wasan kutun da kuke motsa jini ai in aka ce yan kallo za su daina zuwa ma mu ba za mu ji daɗi ba saboda in ba kwallon ai in ba kwallon kai ba za ka ji daɗin kwallon ba ma kwata kwata dokar hana zirga zirga dan yaƙi da yaduwar cutar corona dai na karo da tasgaro a nigeria. dalilin da ya sa wasu ke ganin dole ne a sake sabon salo idan ana son tabbatar da an yaƙi wannan cuta isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal ikara wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin aisha sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki sarkin baiwa. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji amsoshin tambayoyinku daga bakin Dr. Muhammad Ladan sannan za mu karkare shirin da hira da aka yi da wani bawan Allah mazaunin New York a nan Amurka wanda ya kamu da COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yi wa al'umma bayanin halin da ya shiga da kuma mutane su gaskata ya wannan cuta gaskiya ce. Assalamu alaikum likita da fatan an waye gari lafiya. To tambaya ta ta farko daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna COVID-19. To shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sa aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na dubu to wannan cutar ta fito ne da dubu biyu da shi sa cewa covid-19 To su kuma babba Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne yadda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma ba su da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan 20 bisa 80 waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suka manyanta waɗanda su ba ta da ƙarfi da su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwokan huhu waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma in a irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai su jikinsu ba shi da ƙarfi to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske amma akwai ɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. Shi ko ɗahir Manjos Gobir Samaru Zaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne. to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai waɗansu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya yi zufa inda sanyi ne to jiki mutum ya kamata bai kamata ya zufa. domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai waɗansu ƙwayar halitta na jikin da adam in sun canza da yawa ikan sa mutum rinka zufa da sanyi so ya je wani likita a dube shi. To likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19 Alkaluman da ake bayarwa na waɗanda suka kamu da cutar nan sai ka je abin yana hauhawa. Ana samun sauki kuwa? Eh ana samun sauki hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York a tsananin ciwon ya ragu kwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su Dakota da sauransu abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. amma sai dai kawai mai ta'addu'a wannan ciwon dun ba mu tabbatar da yadda yake ba shi yasa wannan dun sabon cuta ne ba mu gane yadda yake ba kuma ba magani sai dai mun samu magani ko muka samu allurar rigakafi shi zai rage tsananin wannan ciwon amma dai sai dai kuma dai mai ta'addu'a hajiya. to Allah ya kyauta likita akwai waɗanda suke warkewa domin kullum alkalman da aka fi bayyanawa shine waɗanda suka kamu waɗanda suka mutu to amma ba a fi mai da hankali akan waɗanda suke warkewa ba ana warkewa adadin da ake warkewa din yana da yawa yadda mutane za a yi hamdala eh ana warkewa sosai kan amma kin san ba a cika bayyanar da waɗanda suka warke ba amma ana warke amma waɗanda ciwon ya yi tsanani sosai waɗanda aka sa su irin na'urorin numfashi da sauransu ɗin nan to yawanci ba su cika warkewa haka ba amma ana warkewa sosai kuma kwanan akwai ɗan uwanmu a new york da yau ya fito shi ma kan abin na yi tsanani kwarai amma ya fito kwanan nan kuma ya warke to saboda haka ana warkewa hajiya to likita Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba Allah ya kare mu da lafiya Gama sauraro kamar yadda ne muku alkawari a farkon shirin nan na ce za mu karkare da hira da abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta yi da wani bawan Allah mazaunin New York Ibrahim Garba wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya ba shi sauki yawa al'umma magana ga yadda tattaunawarsu ta kasance. Kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba sai yi waya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi amma a sakamakon wani daura aure da muka je a statin island aka samu rasuwa sai aka ce rasuwar a sakamakon wannan ciwon ne ba a daɗe ba jim kaɗan aka samu mutanen da suka je wannan taron kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya da haka kuma ya kasance sun je taron. To Malam Ibrahim wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar? Lokacin da ciwon ya fara zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya watan na fitan hankali a takaice abin da zan iya faɗa kenan to kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan ne da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka su citta su zuma da leman tsami din nan haka na dinga ɗarkar su da su da su wannan tafannuwa da dai makamantan da yin sirace akai akai don ka ji kishi ruwan da aka sha ma ka ji kamar an fasa kwalba ne ana hura maka a wannan makogoron naka to yanayin yadda na dinga ji kenan waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar an san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na ICU bayan na yi awa ashirin da hudu din nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shine aka min wannan bayanin amma dan karan kaina ba ni da ilimin da zan ce ko wani shi ne ko ba shi ba ne na san an kawo ni na san yana wajen amma daga lokacin da suka samun mashina daga lokacin na ɗauke wuta ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba sai bayan kusan awa sama da awa ashirin da hudu da na farka na farfado sai na fahimci ashe ga inda nake nan kuma su suka zo suka man bayani ya nuna mun cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia cewa kuna ya samu matsala Malam Ibrahim cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine? Eh da akwai chloroquine don sai yanzu akan bani da safe da rana a kwayansa. sai a ce mun gashi nan hydrochloroquine ne wani irin hali iyalanka suka tsinci kansu ciki yan uwa da abokan arziki da suke suna da watan damuwa a cikin al'amuran masu kira suna kira har ina amsa waya ba na amsa waya ta hanyar text musamman ce ga halin da ake ciki a yi min ado zan ku da haka. To a ƙarshe Malam Ibrahim wani irin shawara zaka ka bai wa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar? To shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne, na mu duka ne. Kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa, ina ganin shine abu mafi muhimmanci. Na tabbata idan aka ji wannan an san cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Masu karyata wannan cuta sun san cewa wannan cuta gaskiya ne. Muna mishi fatan Allah Ubangiji ya kare shi da lafiya da ma waɗanda duk suka kamu, waɗanda muka rasa kuma Allah ya ji kansu, mu kuma Allah ya kare mu, Allahumma amin. a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da suka taimaka shirin ya zo gare ku da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusule. mu kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To da a gaida Aisha sile Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga sani mai lange-lange yauri da aliyu usman taka lafiya suka ce baki da salamu alaikum sashen hausa na murya amurka suka ce muna maraba da yunkurin shugabannin kungiyar tarayyar turai na sanya hannu a shirin tallafawa kasashen da coronavirus ta fi wa illa da fatar allah ya sa a dace sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga salihu isa fana karamar hukumar kamba da ke jihar kebbi najeriya suka ce baki daya assalamu alaikum bai hausa hakika cimma matsaya na rufe jihohin najeriya 36 na ba a shiga ba a fita har na tsawon sati biyu saboda matsalar cutar coronavirus da ba ta jin burki da gwamnoni suka yi idan har an tanadi tallafi da za a ba talakawa hakan ya yi daidai tabbas wannan shawara abin dubawa ce da fatan hukumomi a najeriya za su duba wannan shawarar da idan basira sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aminu piyol baban yusra da ke jihar maradi da ke jamhuriyar niger ya ce assalamu alaikum murya amurka ya ce Allah sarki shugabannin Afirka. Kai ni gaskiya har yanzu ban da coronavirus amma na san akwai korona yunwa dai tun da ita mun jima da ita mu 'yan afirka shugabanninmu suna coronavirus virus gare mu saboda an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa sai kuma mu na ƙarshe fito daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce assalamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama in yi kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman allah da manzansa su taimaka makwabtansu talakawa ko don darajar wannan wata da za mu shiga na azumi domin domin wallahi mafi yawan talakawan najeriya ko abin suhur ba su da shi balle na buɗe baki saboda halin da ake ciki na cutar coronavirus a gaida abdulaziz adile toro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama a cikin wata sanarwa a yau alhamis ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya who ba su fito fili sun bayyana wa china laifinta na kin bada bayanan tushen coronavirus ba jami'an lafiyar japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan italiya 48 da suka yada zango a birnin nagasaki suna dauke da kwayar cutar coronavirus ciki har da wasu goma sha hudu da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau alhamis kuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita aishatu ma'azu da ta taya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe.